الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه من جانب الطور الأيمن وكربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين الذين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وخلف من بعدهم خلف عضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وأ فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته inanna bi laadi azụnyelu goegibe n'ihina nna nye ramadan ijira anabi sallallahu alaihi wasallam da ya kurutu da ya kurbe ta tushi ba duk e e e ba na ma ji daidai gani bai tafo gobe ni ci ya kutu ya ba ba idan nan ya ci gaba da karatu ba na su kuka kai kici wannan ga mai mini suratu maryamu ayayin shi ta din ne ga bai kikin da karatu ali gaga su kun ta yayi ya annabawa shi. be cucuji da zai da kun kirki wani ikonu famu tu su kun bana ikonu jin da a yi bayin Allah tabaraka wa ta'ala ci yi labari ga gazu mana wuje wuje da kirki muci ji gogan zona zane ji be ba bana ayi zabban zaji mine tunu ma fere na ruwan banza bwana muka yi gan a sallata ya bi Ana ba su sallake mina da kwa zai shizo da kirki kwa yana lagwa su sallana ah, aka ba gaba aminto yana je bayan bana alalizin dundu ne wa gan sun gebe janne na kirki jo. jije kirki ma wani bayan ba yana hadisa alisala salam ga yi na gama. a alijan da ta kan gibe ne bayan ba ne amma yadda da kan yi ganin bai ne je ya sha'awa shi nan so da ne wani da aljanna na maje gurtin leji cike na bawa nan ibu alkhairi ya so amma wa ga yana bayan bawa na wani ga mutu ya ti sha'awa ko to mu ci gani da zagwalo a zabayin cocin Allah wa mini bayani mai manci jayayya wani lamin fade ki kafi kai da bakuwar karatu yanan nona daga na aya wuce ji bayani a yi tiyan jiddiboyin titagbe sallah wani man shigan sin dundun bi sallaba jahidan bi ha? wọn gbóni ga sallah ni wọn yẹ jada na wọn yẹ kwanu wuce dole a na wuce wajida na bisman jagu ga zannan kafin yoyo sai dole ga gaji sallah zuru asuru magribi sha asuba zandu da rabin sallah da shi wajiba na kafiru yo buju wajiba ngala mu jayo ga kafin yo amma laza nawo matuka ko ni tuba na amma za na gabe gaba jiji sallah de wule gun wajibi amma fa wuje gwaya wa bano lamba wo kasale ya wọn àjùwá musulmanji àtúbí ma'ana manji bèbè kígbé tí lamari zanna iba bayani na bèè ci gbaka da bai ma muhammadu na ga zanna kafin ga tunce lima murtaddu mu zana jirin danan daga na tace musulmi da ne wani watakila wani yi minu ga musulmi ta suna yustatabu a fata yi degi kunta amma bayanin na bai daga ba imamu ke ga mai yana imamu shafi ta ci wani muga iga zane ji sallah nan kuma daga sallaji wajibi a yanin ma yi daji ga wajibi wuyo amma lamba boye ma al'umma ba mu ja zannan imam malik da imam shafi jagan zanne ji kafira amma to su alawa itihajjin ke minista na jizi na mumada ya wadani kuma ya waje rani a ganawa wadawa fita kodin su in e ti hadde wuta ga mai kafiri kwanana a ci ga alatu zanen iga cire na kwata kwanini na a ca da zaza fita ci musulmi fiye nan e ti salla yi e man jaji mai lai cani e daga na ji alkhaira ike wadda gan iqamatul hajji kunjin ake a furadi al'umma ya zanati sallah musulmi ci musulmi ba mun ga mu don suna musulunci mai yau ne muji musulmi ji ci ga wayati sallah e bonu bonu da salla ji kafiri muti muti dole ana ko kuma zane ji sallah waye da ji ga dole ya ma mutu ko ya wannan zambu baban zane ne ji a da fitace a lumen musulmi jo musulmi ji ma laya la'uza alghaira nguna gaga yiga lahaddi da ko jina wannan mutu hajji aki yayi domin izircin bai lahaddi ji tabbata amma ta sai na kwato an yi nan guna gaba ta fara ta ta al'ummar musulmi ji a yi la sai gbogbo zendon domin egiwon mudan eh, zendon domin egiwon mudan

ba zanautu ya ji sallah amma wai gwaji da ta lokaci ba sallah ga jin ga yalla wajen eh zuru misali tun da yi sallah zuru na wajen lasar da asura da bai wajen ba ta yi sura ta tubu har magari ga haji ne ko da lokaci ya muktari to guru ba ta yi zuru ta asura su hannun dànà ó tún yi ọ̀tún àbẹ́ kì í fẹ́ wu kì í gbòdó tì ní wọ́n ti sálà ngbà kí hukun ti zànà ẹ̀ là sálà di òmọ̀jà á lókàtí wọn gbọ̀ gánà àgàmọ́ ìṣìgbè lè dídé mọ́ ìṣìgbè gbọ́dọ̀ ti lé gàgán sálà náà wáàjì bí wòrán nǹkan zuwa da su rubutu da lokaci kwana to na magana ji da ruwa lokaci da ruwa zuwa da lasa rago gani na mula zuru da su rubutu maka da goshe nuji da lokaci kwana ka su ba ga ji da yau da lokaci mu tare to da ruwa yanzu ya maka da shago gani na mula maka da shan loka asubanu ji da lokaci ba har gida na nan yau da mu tare to da ruwa ma ya ko gani kula mu ka su man da zai ga gandana ga ji hujja gani bi kai da wasu ne ga al'amru bil murakkab amrun bi kulli juz'in min ajza'i fa idza ta'azzara ba'd al ajza lazima fa'lu ba'daha alladhi lam lam yata'azzar aga ji mali gaga bakaido etuga be chichi uchi etu na afu pe bejino umuri na afu pe tu ma afu tatigejo ke misali sallah na ga jina a ga yi sallah umarni oyo amma ga ki ji mun ga lokaci ko umarni oyo so ya ga ga mini ba ko ji sallah umarni ga ku ke ti umarni wuro so ni ni ga ga tebon kai zaɓen ji sallah da lokaci ba mutum wani lokaci a gwagon a gaga ma laifi ce mun ji sallah da lokaci ba amma ya wani lokaci a gwagon a ganin tuzini gaga sallah na waje to wuce to mu wani kuke yi wani bai ga na mu da ma ga mu ne fata ga wayo kai dan nan mu ci ko ka mu rube da ni yin ta ku kai usuro yi garau ka tunaga nan man da kowa ga mai jumura ga a'a ebo kai da yanda ciwon usuro na manje gaga أن تخصيص العبادة بوقت معين دون غيره من الأوقات لا يكون لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره agoso goga ibada لا تجي مبلوك ga lokaci gaddama zuwa lan mun je daga dai gidi faketi ta ce duk wannan har da lokaci na wuri ya gashi daidai da bai yi na eh yi da rura har lokaci da lokacin na na lacici ya zuru dano ka'idan ne lauga ga uji banza la su kula lokacin na ya zuwa lokacin na la asuru na uji banza la su kula lokacin uji asura a ci gai magana a ci gai shi a ci gai su bayan e zaga bi wuye ba mu ciwo lokaci a gobe wajen na mini lokaci wa fa'ida ni jiju ma ce ma ibo e na yi gaga lokaci fanfan ba daga mu yi eh so ba ba man da zaye da gai ko kai dan no zanen jin na lokaci ba na fa'ida ji jin ga tuno ko ko ga ji zamu mudu du ji istighfar du ba gafara ne fi nu ji ne ba tutiwa wa ce da wa ga gwa yi ji ne ko ga ga gwa yi ji to ku yu jo iye ji na mu gwa yi ji ne zula ni to zi se zi za no se no zi ji da shi dawo annabi ga sallallahu alaihi wasallam sahaba ga sallallahu alaihi kuka ga zuwa ga sallah ina zuwa sai ce ga sallah zuwa ji bayani mun kin ga sallah gano abin da shi ji bayani mun zai mun mun ji mun kuka ga su ko ci ce nan eh so Allahu alam ne amfani na dai ga ne wa li bai na urai ga nan tun ji ga ji sallah wani da muhimmanci a to lokacin ne a tsana ngama lamun da ci hu ba ke ba da ji ga nan gobe ba san lokaci sallah mu ba to to ga sallah mutu da ji zamu ba ki bo kawo ga jare mu da mana ba da sallah ita za ta bi lokaci Allahu alam so to ne dai bai ga nan ko ka ta ci manzo ki wani ga aga to ne dai ya nan annabi gashi zuwa nan aga wata kila da gobe bai su eh ibn hazm ibn ibn taymiya ga gaga mo do da istighfaru jeje ko no be ya bada no watu tiwa wanda da ga fara su ko ma yi ji mo so ba ga kokore jo ki ga to do be sallama sallam ga yi musulmi sallah ga yi musulmi to da ne ki sallah na a yi ga musulmi kafiri ne a ke da wani ga yi tika da ga mutu wajibi ana kan waga ke daga wajibi wa wani da ba jan bautar juyo eh muka ci ma ka to su ba kafiru wa da ne gare shi da ta bayin tilafa na da zaga man zina so ko ko cikin giwaye e tiyan jijin sallan magaji makano su kwa mu fa gumaci ya eh, na kya ya shi ta dai dauki Allahu إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah tabaraka wa ta'ala wa illa man taba sai zana gaga ki tuba nan wa amana mutum tubu wa amila saliha mutum gyara je ti da da wani je da na wuce da nan mawangila gimiyance da namun jidan wani wala istisna wannan istisna wannan mutasi na ga sai da naga ta tuba no kila da igwa kawa beyo igwa kawa bibi daga baya so baya ba igbalino banu mo ko sofa yal kuna khayya zane ji salla wani ta salla gina e da da nan ce ne bayan gurin shawar gawai ke zauna ga ci da ban ko ya e ja na mana ga gayyu ne kí àgbègbè òǹtí àti ìdẹ́pánkùnrin bẹ́yìí ń ti gbogbo ayọ́ ìlà mọ́ntàbà tí wọ́n gádá túbà ti ba tààgbé nínú tí ó tààgbé ẹ́ ṣáwa ni mo lánàá túlẹ̀ kí fòrò sọ́kó lúgbà náà wọ́n pèsè ṣáwa ó ti lúgbà wọ́n mi tó ẹ̀rọ bá sọ́kó lè títí náà wà á mọ̀nà wà á yẹ máa ń tájú lè sọ́kó wà á máa ń tájú lè fi sọ́kó wà á nílà sọ́ọ̀dà zanana faulai ka yi da hulunan janna zaga zaga aljanna wala yuzlamu na shai'a su kuma ta bi na kuma yin dandoya su kwa ta zalunca manu su kwa tala da yin tuwanu zalo ga kirki wani su kwa tala da kya wani shai'a kiro na kira fi siyakin nafi kiyatin gado da jiyo tawon bọ́kí bọ̀ náà fi dada bàbá ló gáyé wàlá wàlá yìí na mú na ṣe a ba na bi na kú ti ká gbàgbà tún na wà fẹ́ gbé daga bá sokoro bá lè tó ya sokoro ba bá lè ta ìka ci haya da lè abin kira ba ji tabbata yi da mini haya nan faulayika yudkhaluna aljanna itiba e biyu lil ma'alil majhulu faulayika yudkhaluna aljanna na ga kira ibnu kathiro abu amri a cikin wuce ban asim ne kare ibabuna e ya wayan shugo e wayan hasiyya ibaru wayan shugo yudkhaluna aljanna ga wuce ko ti bina wal majhul yakubu ku ce wuce ko ti bina wal a akwai ga culai kami do ga da bina wal majhul na afa'il so zima fa'il wuce abu ba ta Allah aga alaga da alijanna in za alaga da alijanna ko Allah su kuma alaga da alijanna ko amma jumu'in qurrawi imana qurrawi ne cikin agore ki aga gana ka yi ta yadkhuluna aljanna aga aga da alijanna eh, in na aga da alijanna a cobe ci ta ce ga aga da a to ne mabunin ma'adun nan manuyi su kwa jizini ya a ta ga da alijanna eh, sai bako to kira ba to yi mabnul majrur to mabnul ma'lum wan zo fi nim su kuga la ga galijan ko a cagadan su kwai fi da ta ci zane zaba da zanen bidiri kawai wala isa kyau جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جنات batazidawon ya ajini ya rufe ime alijanna zai allati wa'ada rahman ibada gama yana su ko tsura mu jujuji alkawlina maja alkawlina bil da saba ki da saba ko aljanna sa alibiya su kuma wujuji alkawli afuta pankoro afuta pankoro alladhina yu'minuna salata wani mimma razaqnahum yunfikun mumini si ada alijanna ya eh so kuma waya ko da yau tidi da alijanna ga alam ya tuni ya ji ibada ya wi aga alijanna di mumini yuta ko da ga bunda na so aliya na imani di buda ku buda ba su kwa ka so kuma ga ni ko ni share eh <clears throat> mana ci la bayani be kimna من تفسير جلالين تعبلوا كما نيب الغيب حال رؤي غائبين لها سقط مؤمن جتال كوني wai musu ta alkawali ga ga yadda ba ma ya aljanna mutum alkawali na bil ghaibi lokaci wuce mu'mini jo da ba su kuci ta alkawali bi ma'ana tuwala ta halitta da za su kwaje alkawali ga mu ga da da musu mun ne a caye da babe ba dawoye ya wani mace ta ya duniya da tana na wacan da na inna wani na mari da fike ka na wadu matiya alkuwan ya su kuma fe na bayina mai shiga matiya mugayi isin mafu daga atam asali muhimma tuya ina ya asali da na wata yau da ne yasin mafu da mafu amma gaje ma'tiyu kima lawan wawo na damini ma'tuyu wani wawo ga yawo ga ki mai bakai da yamma sarfi don a ga wanda na da tashi da mina ko da daga da suku dole yo da yawo wawo maga da yawo yawo a ga ci da bako na da na na sabo shi da ne da ci da shedda na dole a kula daga domin wata kasar ya kuma kunji daidai bai yawo karam caji ma tiyan man shiga ga culai ma tiya na ga dana isin mafulu amma ma na isin fa'ilu jo ga malaka mai tafsir jalalin na ji fasara ina wurin bi mana atiya e innahu kana waduhu mahtiya alkawli ko adula bai a ga manu ya alkawali ya soko wa dabe muka ji tabbata so ismu fori nan na mamanu ismu fa'il nan a ci ga larabci a da da kan ci a yawo wazan ismu fa'il kan ci na ke ki ba ismu mafulo nan kan ci ismu mafulo a yawo na ke ki ba ismu fa'il nan to yi mu ga da nan kyau يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا الله تبارك وتعالى يقعيك قام آه، لا يسمعون فيها لغوا فيها من يعني جنة لا يسمعون lagwan egime alijanna si awo gasakwa e didi e wa alijanna ba da na alijanna ti da na ya gbaya balantana ya saci ga didiya mati da na ya gbaya balantana wace wani ebe e ya gbanye ga didida ba da hannu ci ba e ga ga didida alijanna ba ɗan eh, ɗan wafe wa kandun da na magayi aminci aminci tun fiya salam واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ìdúfẹ́ láfíà ẹgbẹ́ ìpàtàkì ẹgbẹ́ ayúnci wà fẹ́wọ̀ olóbèjì hàn hamdala madina olóbèjì ìdájì àsọ̀kọ́ etí ní wọn àsọ̀kọ́ ti yára so gbàǹgbà ilá sàlámù sí aminci minan mala'ika alayhi mala'ika jafi sani wal mala'ika tuyadda kuluna alayhim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar an yi malaika ya fe gabe gina da janna ce da bai jiyo aminci so ko ni tabbatu ya salamu alaikum bima sabartum idan yi ne ya hakuri jin gama ji bai ya yi ci jini man da yana nan fa ni'ma uqbad dar ma da labe yake ba wangi yake ba yin ya aljanna so mun ji ga istisna wannan da wani mutasila istisnawi muqatta kima law nuru ga isma yasmahu na fiha lagwan a wa shabali jannaba illa salama sai ga aminci a sai ga aminci kuda babu ne ga ne ga lagwuya so gogo wa luka ga lagwun na banu ga musu sunanin daga bakubun gawa salamuna so istisnawa ji muqatta kudu muttasila na ga ga na yawo ganan walahum rizquhum fiha egimi alijannati ma fiha min alijanna ado rizquhum azika bukuratan washiya tolazu tolozu so kwa fila aziki be egimi alijanna ciki agato ayan na ngbanwe jini fido na gaga alijanna eh adelaji adelozun eh na tatu e bayan mai zo na magai gaga lazime lozu da aljanna ba kimallahu ada hadis na gobe da ba Alaihi sallallahu alaihi ga yoga laisa fil jannati laylu wala nahar bana de gidi bi shi na we bana de gidi na go atu eh la e ba yiti be shi yo so ko go shi to gidi da aljanna ba wa inna ma hum fi nurin abada aske taba da baku ko kamin dondo aske wuce madi suka ga madi yari gida ne wana bana ne kuba na yana a wa inna ya yuraf yarifuna miqdara al-layli nan na nahar hadisin na gaji ma da je a to gorgodo shi be gidiyo bi irgha'il hajab wa iglaqil abwab lokacin aga aga aga ga labunin ko a cici bakonan a aga ya labunin ko a cici bakonan kan ga da bayani ya gidi bai shi lamarin da yi wani an kala a ke da sai za a da liman nan ci ga ga da liman nan kan wabi ne ga nan eh, wato cice labure da cice bakwa da jannan ga ya wuce ke ya shi don kashi gidi wa ya wa na miqdaran nahar bi rafi'il hajar wa fati labuwa wato bai gini bo don aga kyau ga lamurai ga lafiti ko taba ko bena a shiga hadisi da biyu abul mai bin zawji ibn ibn tawzi da imam al-qurtubi da bi hadisi da da tafsirin Allahu alam so igina da ne a ya arziki ya yi bebeji madada aljanna ba a da bakwai arzikin bukuratan wa shi ya tọ́láàájì tòròzù kíwọ́n. Tìlkà jẹ́nà tó láti múrí fún mi nà ìbá tí náà máa ń kánà takíyà. Tìlkà jẹ́nà alìjẹ́nà dánwò máa lẹ́tì lórí fún mi na sọ kúrò yà lájẹ̀kú yà gúṣíṣì. zidi alakin mu ya nuna fiji ko makka na jiki da na naga kula da su sokona da ne su na sokona za mu ga sofa ya ga aljanna guyo a aya ji be ne bi ma'ana da sunna yana da kan zafi za da su sofa ga to aljanna yana ina ya wuce zuwa da Allah tabaraka wa ta'ala yana yi ga tilka darul akhirah naj'alha للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أنا شنو إن المتقين إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاكا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا آية جدتكم سكولا بيان تجاري وسورة النار وقالوا فيها ما يشاءون kazalika yajzillahu muttaqin so kwa ifi ne muta ti da ne so doro aka kira kuma da abu eh runga tilka tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana takiya kira mu kira yaku gurgi ne bawo wa ruga tilka aljannatu allati nurithu min ibadina min ibadina jumuran kurawa wani suke kwata ga waiwa yakubu wani a yanku da nuri suke nagu ya yi bani na nuri suke da ibadina ki bambacin da tsakanin wani rizo da nuri suke na man jige ya gandi layo waga da ala nuri su daga awurasa yi yiwuwar su irasa amma nuwar su zukun ala nuwar rizo daga warrasa yiwuwar rizo taurisa agoga curen warrasa cuwarrasa tsohu gugoyo a fa'ala ta fa'ala na juje ma'anan yana waga daga fahama ko ga a fahama ma'anan yana yalo in da juje ba gona su guba ba na mafulu da yi guba wala ga na balare da maga ga ba misali ba ni ma daga awrasa fulanun zaidan mala awrasa fulanun zaidan malar ne zaidan mafule wa mafani malar mafuni bai ba ci a ci ga yake wutun wuce daga a aurasa fulani zaidan malana wa ga warrasa ci ba goma na gaji ni wa ga rasa fulani zaidan mala lazim guba bannan ngai warisa kamin dondo a tuki ma'ana warisa ne na mafuni bai ni ngai na mujarrati na amma guba ba ne mazi ay la mafulu bi guba guba kin ni la misali so kira guba ba tuye to ya ku to be to ya jumu ya kurawuje duwar mi zu to no ri fu ma so fi ma nan ne kenan ne aljanna su kwa lola ya wuzu ne je su gono ma lola ya aljihu ma lola ya etien gun agakila mana ya ga kuga abubu a ga yi wa hadisi na alaihi da salam ji bayani gangan zendon da na guga ya shiga cikin zawan biyu na mutane jannan madinu eh muga da na tuguru ijo uce da aljanna e mun gaje ne kimina jaki kuna a ci gama waye tusa guga mai jebo uce beda alijannu gashi alijanna nan zane jalo alijanna na gihunan so ina la gbe gangu gi gbe na da wani ban bi yan wani wa alijanna wace adena wa ke kiye zane ci guna layu ba laye la da ba wuce alo alijanna wa adena ala wa kya jigwa be wai wa mo gabata ma ba ne yi dokofi yo tudana zane zaba da janna na aike sai ni ni za ku kuce wani bi ma'ana wanda population ya lita kpata na bin je na ogun ku ba da ji un gafiye da kucu ka sanni a ba aljanna ka san kucu na kenan bi ma'ana ka san shi su shi da kutuwa ni ce tu shi din ni be kpata na lo alijanna ya zawo ci bata ga kuya ka sanni na ga alijanna da na a ga jigwa da ya ci ba alijanna da yi so a ne daga ban da yawa ne ba alijanna na wata ne guna wake ke ba za ka ci a gona na wani ugwa e tutuwa Wani ni kan ne yau gala su ko ci goma alaya a yi tugbo baki bo watakila ranar ci wa ga gima alijanna buwo ya zama ci ne je ruwa na na. zanu ta ki kwa lijen do shi e zanu ti no ye ngodo na abe mu chono wa yi e bo ti no lake ki ti do so alijen na za shi ki mo kafiri ye zanu za ngodo na gime gime ta de ku gina mu a ce na ala gime alijen aslan na so kwa ji kwa za ku mu ciwo وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله تبارك وتعالى شيء قائق قام ملائكة جبريل قام إنه ملائكة جبريل قصوا كل دواء يا نبي محمد وابوه كي ملائكة جبريل قام gowa ma na tanazzalu yi mala'ika yi ya ci nikin ya da wa'ayi da annaba ji ko tuciya illa bi amrin rabbika sai bi fore wayi eh, sai bi fore coci wayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin da mala'ika jibril mai gaggabe yau ga a yi ci ya sai bi fore coci wayi sai su kuɗa tun a tuɗa a yi biyu ebe nga la ga ba la wuye no ba ya la ce da la ce ni wuye aye biya ci aka kawai ya aga ki sababun nuzul ne ga no kila malaika ta ci ga ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ba hadisi na da ba la na ba su wani ga annabi ga ni malaika jibril ga ya jibril ma yamnauka an tazura na akthara mimma tazuruna ki bebe ke kawo ce na ziyara biya yi Gaken na wadayen labiya a a tuɗi ma'ana da mai jifa faru malaka da biyu tun cin su ya rube shi gajjen na mai ci su yana e tun tun ka su kun caya da biyu na malaka da biyu ake je a nan sallallahu daga wa ma la tanazzalu illa bi amri rabbika ya ci yani sai bi forai to ci wa yesu ko da tuyi tuyi ce da wayo hadisin na imam bukhari ne da babu ma'aimu da ba. umaru iga cunayin da ba bayanin na a sheik mujahid jinan muga abtal malak ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril da fata ufe bindiba a nasu alaihi sallam da lokacin rici so sun matawo wuce bebe zumawai fakala nabi ce gabi ga eh, fakala mutum malaka ne wuce gabi alibi ga la'ali abtatu watakila wa gabi da dabiago hadi fuku ba biya. kala kan fa'alta alibi ga yi lalo ma hadi fuku ba ba wadda ga. kala wani mana afuwalu wa antum la tatasawwakun ولا تقصون أظافركم ولا تنقون براجمكم aga malaka jibril ya gabe annabi sallallahu alaihi wasallam be in Allah ya fata daga ficewar wai bayana mune gaga yeye gun da sawa kiya yeye mafundu ne ja eh fundu ne ji da shi kan ji yeye mu tsaka tsaka qala wa ma na natanazzalu illa bi amri rabbik yimechi na se de umarni toci woyi man shiga ega na shehu mujahidin labiya ko gan wanda su tsakani a nasu da alisallan da malaka ne. kila ya yi biyu ya bibiya ta fata wasu Bai da ya bane yin gurbi a sawakiya ya mai mafi dunja shi ka yi mafi gurbi ya yi ta zuwa akéde bẹẹni wọn lọ lọmọ ìṣe lábẹrẹ etí gànán agan ṣé òmùjá ẹni kákì ẹ lábẹrẹ ẹni bí o ngan wàlmùrá dùbì màáyì gbà àlẹyìn báàdù múmini lára súnmùlá ìsìlànà sílẹ fàhàṣẹ wà ṣe gangan e gbomi da asawa kiya e mafudunu za e ta fomudunu aji zuwa nan aibu nan wiyan sashiyan sahaba shi a nabi wa ba babu sallallahu alaihi wasallam shi mu jayi fa hasha wa ni da kiya babu ne ganna wa shafi a nabi nan a nabi da mun zane sai malaka jibril da aibun na yana kima lawan huwa ala akmalil ahwal annabi sallallahu alaihi wasallam kamin don dole fashe alu ya kuma na alu da shakman annabi je da kazanta ya eh annabi sallallahu alaihi wasallam kamin don do wala su a jiboni a fiun da aji sallah wa su a jiboni ya rubi ji eh sabta annabi nuhu ya annabi bawa su sallallahu alaihi wasallam amma shehu na na ke la bayani ayi be kina na shi da mun ruga ya idan ne tafsirin wani ga ayan na wa ma na zabi illa bi amri rabbika ga kallati fi duha mutum da irin da tuzai ne da min suratul duha na su ku ga ga wa duha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala su ku shi kuti da lokacin ad-duha isa kage wal layli idha saja ku kuti da lokaci yayin shi abikin ɗayan eh, wulabin rufe gidi gani bi ba shi koyi na ma wadda ka rabbuka so ciye wai ulluwa na bi muhammadu gwani wa ma kala umarna wa gwani in tafa na mala'ika jibiru ba fode gina wuce wannan ba su kuma wani ga su kowa na bi gwani a ah, ah. balantana mushrikin za da tuta ka a ta ka la na bi ga in ga zabe na bayani bai wurin shaitan ne la bayani bai na pata da kwacewa mun mu sokon wannan funo ga yake duk babu na mushriki fe la kanga na e baba yan manzi la be na ga wa yi pata kanga fo gwegi manda ciga ko gobe gube manda ciga fo shiba Allahu alam so so mu zai be bai ga ga na ji faran suratul duhana mu ga yake gagun ba ko ga niku yo makiya makiya na surayo eh so malaika jibril na fata ngo do an sallallahu alaihi wasallam wa no ga nu bebe na na bice biyu ga no ci ga na biga wa mana zabi illa bi amri rabbika allahu alam ah law ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya lau bai na aidina ina da ya gore wani wa ma halfana bai na da zumai wani ɓata lau su kuma yin bi ma'ana kya ji faruwa ya gore har da fuki ya mayo su kuma hukunci ga mutum ka tona make da zumai wani su kuma hukunci ẹni ti faruwa lani boganina wulu fi amfani yayi wulu fi ekun fata hukunci wuce ya sauku wuyo wa ma bayyana zalika to yana da tsakanin guba wuce wani tsakanin ya baro da tsakanin zuno gayi yanayi na yadda ba ku gwana fata ya sauku wuyo su kura wuce su wuce ma bayyana aidina su kura wuce wuce gayi ma harfana wa ma bayyana zalika su kura wuce yi nan nan gadi tsakanin guba na mu wa ma kana rabbuka nasiya so ciwo mun da ne fatana eh kunje kun bata ba mu ci tun fi waya ya a e ba yiki soko nuna a ma na lokaci la kuma ma tun fi wana ga ma nan tun malaka ji fi waya ya bayani na malaka ji bi ji muhammadu da so tabbata da mina aya na da wani ke soko bata hadisi dai na bugan na kana hadisin hasan babu darda ga annabi sallallahu ga ma ahalla Allah fi kitabihi fa huwa halalun en nan su ko ga la jaja lalle da min littafi bana alan ga da wana wa ma harama fa huwa haramun in su ko ga la jaja haramu littafi bana haramu ga da wana wa ma sakata anhu fa huwa afiyatun ina su kuka su su tubo magaga tubo ga alin liwar a ramu ya na a fiye turan wani su ko tiyaye fabbalu min allahi a fiye ta e goron wani ya su ko fa inna allahi wani lalle allawa lam yakun liyansa su ku fiye tuni batana lam yakun liyansa shai'a su ko e bayan don da ta a gana nabi gaban na zo sun matalar aya zai baya na gaban wa na rabuka na siya so ciwo muke zane ba da tana aya na da mimanci labi idan kali tukan da ci babu zane je ne gaga da su kuma tuci jini gaga rabe bai tatu na bezu energy sifayin su kuna ta halitta jina shi na shi mai gagawan a gajere a gabi ala'imma alifma ashar a gezo shaji liman yaji zago gubayo ta'ala Allah amma sifo idoga ga manezo eh a ga zago gubayo Sabuwa kuma a cika abin bici so da fatfatiyar har da yamin nan tiyawayan kinta bai wani wasu da mulki farkon baya a yi nan na toiran ya aboka a to gwamnati lati ci gwamnati islamu ala zami to su mai liman wuce ya wake finya yi ka yana su da na e a kite ya kuto ba na ga wasu da kwankuro mutiyawa ni ne na shi a jiya ba jiya ba imama ajina a gai da manya ajiyar tàbí òwúbà ní èèbà gàntàn sanwó bèkí adìsànà àgbọ̀wé bagàntàna sí fàwọn tìyẹ sọkún wọn lórí wọn àká nàrọ tí a ji kaba na abẹ́ ìmàmú a pátá ẹ̀ tí bìjà kuskura masu mayo bẹ́ẹ̀ tí lẹ́yìn jí lẹ́fẹ̀ẹ́ adìyẹ tánà káàbì ha. amma ta kike na e ma ji faruwa na shi zona ada kike na da ada ba kuma ba na amma ta kike na ji faruwa ila yau mu kiyama mu e ga shi jadda na rungu rungu rungu ka bo en dungu da gane za to rungu bi ci zane jina wato ga zane ja na sifa ne ya sifa ne mu ya Allah wana zane ji ci zane ji a ga ga ji da ga Allah wasu ga ba shi zo eh so Allah guji ngamu ya jinno dan ya gugwa daga imamu a sifa ci gaba imamu a e zai bata e bata sifa ya ga imamu a zai e bata no a imamu a ba na goya annabi Muhammad gana ko na bata eh da su yi a sallah raka guba raka gunu wa sallama ji a ga ga ya ata sallah ta ke kashi wa bata ba ga ata sallah kyawun wa bata abin wa bata ni guba wajen wani royo waga ni ba kyan nazari ya daina daga raka guba wajen wani a cika ga guba ga wani goto kake na afe dube a guba da kene ji su sallallahu alaihi wasallam annabi ya bagata ummata ayyubu ya zawangi boyo so ko burge bata yo amma shi ya jiga da mun ya bata da ko guba na ina da ne bata na asifa ya soko a kuta ya yi mamaji eti gamana ciwo رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا الله تبارك وتعالى وقال nuna a tubi ma'ana nusoko ne ta da na kawon bemuya nga yi rabu samawati eh nga yi tsoci ya sama ji to kinyo nga ji sama ji nga ma ji kinyo wa ma bainahu ma to yana da tsakanin sama zo bikin na? Allahu akbar watakila zanen shi to ba cewa na ga wani su ko ga da shi ga yana da tsakanin samo da kina yana da tsakanin samo da kina an kalamun keja amma watakila idan askin bani zaman ne da ba ku wani kimalawa ba na nasara ya sagara tu ba ta ne dogara tu sama amma a ga wanda za a ne planet ya barkate baya goyi gutanu ba na gato da safi mu je da eh ile bayani ya dokumenti ne cina ji sa da jaga e wega lissafi wato bayan waga ga gumi baya da guba guba da ko kutu ce da gumi jegi wa gon alake lissafi ba nun kana pata na jiki ayo wa ma bainan ma tsakanin sama bikin yana su kuga yi coca na su kuga jikin yayi wani ugaji sama ugaji yana da tsakanin sama bikin yana fa'abudu da ya ce jin ba da ya tsoce nan jin ba da ya allawo nan wasu tabiri ne ba da te ga mola kuro jiya ibadan nan gbama ibadan nan sai da hakuri sai da hakuri wani zashe azungai ne za mu ci a cikin haya ji musu ciwa daga layi an da shi ne ba biyu. Oh. sai da hakuri ibadan na yi ju za mu ci yago ga musira ga musulunci musulunci ba ni amma o oh, sallah su gutu son dondo o oh. sai da hakuri ga ibada yi ju tuba mala su kwa lube na ulage ti si ga ya iftala wastabir ta eh, ta wuya amza na be eti istabaro ta tin fa'ala bi ma'ana sabaro na kuti banza la soko chibewa ujube titakido ebo takuyo ebo ruboka doku da akuri shiba da akuri kanga ibada najo mayejo mun shiga wanda na istabara ne waji tadiya ne wuji tadiya ji da lamu ya ki to bu wuji tadiya da yo aga da ale ebo kibo ma'ana ya ga na figar qur'an wastabir li ibadatihi manuyi wastabir ala ibadati jin hakuri kí mi gbàgbé ìbáda táà èmi látú jin hakuri bá mi láti sọ̀kó ẹ̀ndó sọ̀kó láti lọ́wọ́ lọ́wọ́ jiná ájí ẹ̀ndó ń gbàgbé bọ́ lọ́wọ́ lúbaná alúba ń gbà e ẹ̀ bakatun min suratu tauba wana ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah agwa su manyaji yahudi da agwa su ahbaraji mishan da agwa su rubanaji agwa su manyaji da agwa su manyaji arbaba ce ji ba da ya min dunillah ki Allah ruwa agaya ne ci annabi baya na jibna ati mu mu da mishan ofe ka go fe godo ba nasala sallallahu mu ce ya annabi jonga amma mishan zaye ji ibada ji manya ajani annabi ga manye ze de de be leji ya ji aji kun ga ne su ko ba ure ga aji manye ze de be le lugwa ya ji aluwa kun ga ne su ko ba ure ga aji annabi ga fatilka ibadatukum iyahu naga ibada wuje na ce ibada aji wa aji alugwa wa alugwa so wastadir la ibadati jan kun da ibada so gona wa jini manuyi jan kun ma no ki so ko baba na so gajo so ko gajo foro go jina jan kun ola no ti so ko baba na so gajo foro go lo lugwa na dun go jina lo jin go lugwa na lo lugwa ibada da wana ibada ka sallaba muka azumba muka ajibwa muka zakabwa ibada lauyo yayin na soko kwaji foro da ajiyar na ilabun su ne jisi inu nan ga yi duba da yi duba ga yi ibada halitta da mulan sabiya kashi wani zaye wani zaye ne ma sun na soko zuwa ne ya sun na soko ciwo ci gani na kyau ɗana ya sani yi na ye zanaye wani soko ga gaye bayan ta yana zakari ya wani mama na biyayana asunna anabi yala anabi zakariya wato ala jawwa eh ki so ko don muka yi ga lam la ja'alahu min qablu samiya ila iya nabi yala masunna shijawa e za ya sunna ne ke bayawa to a ci da sunna Allah wo ito ga za ya ya shiga nabi ya amma zuma nabi ya da idan mun kone ya yi annabi ne gimo ila mulkiyama amma ban da Allah Allah allahu da suna Tura, mu da suna yana kuma ma masunna ila yawon kiyama mutum ku diga musu na allah da mun da yi duniya ga isi da jalala ne da gure ga malamai na ruqaym da bayani ne na ga ijma'u ahlul islam min adi adam alayhi salam annahu la yajuzu an yusamma makhluqun bismillahi azza wa jalla ni suyan man ya gun tun daga zamanin da adamai ga ajiye yadda ya zane ma yi suna Allah wannan Allah buji wasu na zan ba yi a haramu yau so ko da samiya ko da suna. kyau ويقول الإنسان ما مت لسوف أخرج حيا Allah tabaraka wa ta'ala ce ga yi min aya na ga wa yaqulu al-insan aidha ma mitu la sawfa ukhraju hayya wa yaqulu al-insan zawange ga danami bi ma'ana kafiri ga gami babu mun shiga kafiri na sunu yubay ibn qalaf mun shiga sunu al-walid ibn mugira abe tuba ga chaya annabe wa ganga aidha ma mitu in ba Ni ka da tu mi ci da yo biya la sawfa ukhraju hayya mu ba ga mi watiya daga kabaro bi rayi mi yi wani ete mi ko istifamu na yin kari emi wani ko manuhi Ni ga tu a wani jibirayi mi gan a jikiyama ena mai gana da wani ba ma na wani da wani bin wula da wasu kun ɗaggaggin kasa yana mai kwana da wani man shiga wa gaci haya na layi wa wa ya la mu libtida galla saufa la saufa wuce bebe mu dare ga ukuraju man shiga yanayi asali na wa gada la mu libtida wuce ga da mudariyo ike ga mudariyo ba ma'anun ya sani mudariyo na kuma da ma'ana guba mai da ma'ana hal mai da ma'ana istikbal yana mudariyo da zabe na da amma la mu libtida kamin don mu ga ga da mudariyo ne ma'anun wajin wajen kangi wajen ma'ana istikbal ga ma'ana halin wala to a ga to yi gaggaci ga lamun muhaddada mudari magata kidu lada ma'ana mudari da hali ke istikbali ruwa i kima la saufa ci da gada ba gago saufa na gana bi ma'ana da turowe taswif a turowe tanfis harfin tanfis yo wani mugba gaga ya goro in yaji wuce wani gaga harfin tanfis ne yayi ma'ana istikbali lamu littidai ne ya mana istikbali ya igbogun da bayana to ni fani mai tana yau lamu ya gayi gagin mudari yin na mana halin wajo ma da sau fa mai gayi gagin mana istikbali ga mudari na jo wa da mana ya hada kimballo kala ka yi cika ti fasara yi saufa ki haji gan idebele ebe esu yẹn gẹgẹ egboro yẹn gan adatukuba anamami pereji amma mu gobe ne shi ga mu wuci ko yi bayanin larabci na ga bene ci faruwa ba ni na saufa ta tare fe tanfiso la yi ga na daga ma'ana ya halo da wanye istikbaliya na wada ma'ana ya takuya kakon wada ya ga gancin wani fanero so da ya ce na saufa kura haya lalle a damin na ki da tumana istikbaliya ngai ta hado so sau fa mu tuganci la mu nufti dawo hukunci hukunci wa mai kiyo kabona ya ga taki ne wani ci bayo wakacin hadisin da ni yi bukhari wani ne kitabun tafsir annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga ga yaqulu allah ta'ala su kai latunan wai la tunaga ni ga adam ege anabi adamu ahụ nsokwo lagụgamana ege anabi adamu ahụ nsokwo lagụgamana wee zo walam yakun lahu an yukadhibani mmagbu ege anabi adamu na nsokwo ga ege anabi adamu agagagamana nsokwo ezona muka ba agwa wa azan ibn adam ege anabi adamu ji nsokwo gwu walam yakun lahu an yudhiyani mmagbu ege anabi adamu na wagagwa ajụ nsokwo na amma takdhibu iyaya ga na ne ga da da na ga musu ko suna ngai fa qawluhu la yu'idani ngai da ne ga da adam azu ga gasu ne kiwa su so ya yawrai tawa kama bada ali kemnu ni ta mu kiba to ga unta ba su bela mu ga bana ga su su ko na kiwa da wa wadiya so ko da walaysa awalul khalqi bi awana alayya mi akhirih alali cabai halitta nan kan jina eh ufe na ta sauki a wuyi ga yanzu mana a tafi ma'ana to halitta ya mafa na wuje wani to na waga da jajirin waye wajinan hajjana je su ya wuna eh kama yi gami gabo a gangan na waye jinan ga fangan rokibo waga ya ja ni mu ni mu jun gyara kuma mu kawo ni jina ma so wancan eh so ko wa amma azawi iyaya amma yin gune ga ni da adama da ce laji mu so kono fa qawluhu ga ya ga na ga ni da adamu adu ga ba inna li walada musobai da gina wa ana al ahadu samad musobai ce nike tan wuyo as samad wuyo bazan dinda wa taimako da nan alladhi lam yalid umman gila wa lam yulad zaman mawuya wa lam yakun lahu kufuwan so di hadisi ne waji tabbata gaga ezugu fedu shishi iri kemna ubay ibn khalaf ko alwalid ibn mugina ga ne aya da waga eh aidha ma mitu la sawfa ukhraju hayya nga tsungwa agamu kuna kiwade rayi wade ezu gaba tabbata ga manuyi we la so gaga mana we zo e bai gaga iga ja ni wa ga yin ke tiki ya huwa alladhi yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi tuhsharun e Eh, maniyi kango ila denja nga be deirayo ti ba deirayo sumo imitu ku iga be deirayo ne so ko ga ke ku wa ibo yo ka cha jeri yo sumo yo yi ku cha ke be deirayo be yo ki ama da ona sumo ilai turjo cha lai kese da tu so soko ko bazan don da ubawa ya ce da su soko Soko so ko ne da aminci eh ebanshiyarbe na ɓata ya zira ba su wani hatin moyo shakka da ba amma yana yi ga damuwa na kewa da tuntuna ba yana yi ga damuwa na su ba gudu su kwaye da aminci su kuma ba fana yi da tu su wani a goyi ba guba ba eh jigawa mu yayi su yayi kyau ba أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا الله تبارك وتعالى أولا يذكر الإنسان نزعان جبان دوا بدي شكا بسوا الله ونكانا أولا يذكر الإنسان زعان جبابا أنا خلقناه gai jalittu ba tsoyo min kablu shugaba tsoyo na walam yaku shay'a mun fe don ga mun dambo da ya tibe lu dabo wani dambo da a tibe lu dabo na waga da ci ko waga wa ya la dabo da ga kawa da ya la dabo a ya Allah wa dabo daga tabe wa da daga tabe ya Allah wa dabo wa aslan amma na wala dabo daga tabe na dalili ci ko a man shigan kira da awala yadhkuru al-insan kira imam nafi' ibn amir bi asim bi yaqub a ciga ba awala yadhkuru al-insan aga ke kwangani be zikiri babu a goga yi tafakkur da tadabburiyo awala yadhkuru al-insan manuyi ngbaza wangi wọn pa ipa lòwòsàn fúnláwọn dára ń dọ̀rọ̀ ìwọ́gbà zaman da ya kpaye ba waga ya kpaye wa cici zuma wale lokaci na wadda ba wasu bai ba wani wuce da hasa dalili a wani wadda ba gaban kawo ga a cibo ta cibo ta cibo a ke yi wa lashe a kira da ba ne ko eh ajaga awala yadhakkaru al insa na ga kira bin kasiro ta abu amrin ta hamza ta kisai to yakubu to barwa ba cicu egube yadhakkaru aga ya yadhakkaru aga asali yadhakkaru e mai mana yadhakkaru ta na da mini ya yatadhakkaru na ngaji diga mu da ba ko za mu ko ya yadhakkaru sai mu mana yatadhakkaru ga wala yatadhakkaru kima ya kwado ya tazakaru ya tazakara na ma'ana mubalaga wu, ya yankuru wo ma'ana ma'ana ya mutawa wu, ya yankuru wo bi ma'ana awala ya zakaru li insa kila zawangi cha gowa zayo kila ucha go tupa bayo e ko tupa go ga cha go ne kina kya ko cha gwayo alalimo wadda bola wuci da dabo mutane ji ma'ana mutawa wata kuma rufe taki da wasu ni tafa'ala rufe taki da wasu ko wa ga lalle kila zawangi eh kabula kabuta tere kuro eh na dai wajen bala mu bai da dalili da wani gawa bai da bala ko mu bai da bala Allah wani kin da wanda ba shi ba mu وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا الله تبارك وتعالى وقال فوربك نجكتب تصوتي وهي النبي محمد wato idafan na su da ba na bi muhammadu na idafa tutta shi biyu shi ne su kula na bi muhammadu jikuti bai coci wani alibin muhammadu zai coci allah su kai jikuti bai mini wani dawana gala na shirin nawa ega na gagan ya na ki wada na zuma ta dabuwa na ega ban zuro lallai ga kunaki ki na yi jawabu ya kasa mu su ko ga da miji kunaki ki ta patan ga kunaki ki ma na kina na wa shayatin wa naza da na ne ne gomina wa na kina na e ya ne e babangi e gona e wa na ki na ki ba shi tan ya ji ne je gasa na na e, thumma lanuzdiran nahu wa malakum na ki gani wa lanuzdiran nahu wa ungala da jalara haula jahannama damini gwabagi jahannama wakifiya bata a ciga bicaji yakin ya abu kwaji yakin etie ba ya suku eh? a ga suko daga da jinna ya gami ta suratu safatu wani ukshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah fahjuhum ila siratil jahim so ko kuma ji fora malaika shiga ya zane timina binakum a ciki kafinci da shirke na Allah ya ba da ibada yana so ba ya malaika ji fora ma e kwaye ka to a to wa zuwa jamu wa ma ya budu to yana ja musu mun gona e kwaye ka bayyana fadu mai siratul jahim e kwa da fiye kwanja ja na mai ko jahim ina e jahim suku ko bai wuta a ne gaga agabe da tun ba na kwaye kan sai ba za a nan wana ga ku baji bata layaki wa kulla jafiya kullu umatin tud'a ila kitabi al-yawma tujzauna ma kuntum hadha هذا yantiqu alaykum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu ɗago lokaci wa gyaru yanzu da ya ka caji daidai na cikin fatan ya suko gawa mu fatan ya suko suko ya zo gawa mu suko ya zo gawa mu ya yi mana wa gama da mu gama wani suko ya dace ba. idan da ya gaga caji ba na da ba yin yi wa rafi bai mai gwamnati suko fadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته